ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهدوهم أجرا جميلا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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ان هو ما girma منا ميكا godiya ga Allah subhanahu wa wanda ya kawo mu wannan yini ta azumi ya wusha shi da ku? muna roƙon Allah ya karbi ibadanmu a ah, kaman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 تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم نعم قل هاتوا بطنانكم إن كنتم صادقين الله سبحانه وتعالى bai gushe bai mana bayani dangane da wa'annan mutane wa'anda suke hudu yahudawa mutane ne wa'anda suke kangararru amma a ciki akwai na kirki to Allah ya ce gaba da bayani bayan ya yi ta mana bayanin halayyarsu Allah ya ce wa manzan Allah ka kawo da kai Allah zai dauka taki da kansa domin shi Allah mai iko na kan komai Allah ya ce wa aqimus salata ku tsayar da sallah ko musulmai kar ku shagala ku yi sallah yana daga cikin manufofi na halittar dan adam bautan Allah mafi girma a cikin bauta ibada ne sallah na'am shi yasa shi sallah ba a cewa ka aikata sallah sai da ce ka tsayar da shi hmm. saboda da sharuɗa tana da rukunai da waɗansu abubuwa da dole suka kiyaye su bayan ne ce wa atu zakata ku bayar da zakka tsayar da sallah ku bayar da zakka wa ma tuqaddimu an fusikun hmm. duk irin abin da kuka yi na alheri min khairi na alheri kuka gabatar sadaka ne taimakekeniya ne a amini ne a amini ne kuka yi domin Allah in dai wannan abun kun yi shi domin Allah to Allah ya ce ta ji duhu inda Allah hmm. za ku sami lada da sakamako a wurin Allah inna Allah lallai shi Allah madaukakin sarki bima amalu na basir dangane da abin da kuke aikatawa Allah yana ganin ku yana kallon ku yana jin kuma abin da kuke yi saboda haka Allah ya san komi saboda haka a yi sallah a nemi ilimi na yin sallah ya mace ta koyi sallah yadda annabi ya yi sallah da namiji ya koyi sallah yadda annabi ya yi sallah a zan kin kabdu ko wada'u kin yi jilsa kin yi ajin do a sallah kina karatu a natsi ba kama an biyo ki a guje ba kuma tare da ilimi Allah ya ci gaba ne ce wa qalu abinda yahudawa daga cin aƙidunsu suke cewa lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara hmm. babu wanda zai taba shigan aljanna sai ba yahudi ko ba nasari amma wannan fa ba wai sun taru ne a wuri daya suka ce su ko nasara ba a kowa da nashi aqidar ne yahudawa suna ganin nasara ba shiga aljanna ba balle kai wani mutum ma daban wai musulmi haka su ma nasara suna ganin ba yahudi ba zai shiga aljanna ba saboda kowa wani Allah ya hada maganar ne wa qalu ce lan yadkhul aljannata illa man kana hudan yahudawa kenan ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahudi haka lan yadkhul aljannata illa man kana nasara hmm. ba wanda zai shiga aljanna sai ba nasare to sallah ya hada yace wa qalu suka ce lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara babu wanda zai shiga aljanna sai ba yahudi ko ba nasare Allah ya ce kul kace da su tambaye su kuma kace da su kul hatu burhanakum yanzu da awa kuke yi ba kuna da awa na wani abu ne na'am ita kuma da'awa da kai aka abu tana ginuwa ne akan dalili kan hujja ulhatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujjar ku da ya tabbatar da haka in kun kasance masu gaskiya akwai inda Allah ya taɓa faɗa ya saka littafi da aka baku injila ko a taura kai ko a zaburawa littafin dawud annabi Allah dawud akwai inda Allah ya faɗa to babu wannan da'awa ne ita kuma da'awa na bukatan dalili hmm. wa da'awa malam yuqimu alaiha bayyinatun fa abna'uha adiyahu in ka zo da abu to ka kawo hujja kawai sallati ce bala tabbas ba haka zancen yake ba shigan aljanna abu ne mai sauki amma sai wanda Allah ya ce zai shiga بلى من أسلم وجهه لله لا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه نعم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله يقول لا تبت من أسلم وجهه لله duk wanda ya mika wuyarsa ga Allah subhanahu wata'ala ta'ala wa huwa muhsinin alhali yana mai kyautata aiki babu riya babu shirka babu kafirci babu ha'inci falahu ajruhu inda rabbih tabbas kan akwai ladansa auren wurin ubangijinsa wala khawfun alaihim idan mutuwa ya zo musu to ba sa jin tsoro wala hum yahzanu ko ba sa bakin ciki wannan shine ɗaya daga cikin hanyoyin shigan aljanna man aslama wajahu kaga musulunta ke. ya zama musulmi wa huwa muhsinun kyautata aiki ba bid'a na'am ba shirka ba kafirci ba ha'inci muhsin waye muhsin mutumin kirki wanda baya tsafi baya shirka baya kafirci baya hayinci bayan komi sai tsantsan bin Allah subhanahu wa ta'ala kawai wannan su ne ƙa'ida shi yasa a can Allah yake cewa karken na halko إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يَخْسِرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ لَلَّي اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا الله yana tare da bayansa masu taqwa wallazina hum muhsinun haka wayanda suke kyautata aiki to kaga anan da Allah yake cewa bala tabbas ba da'awa ba ne shigan aljanna wancan da'awa suke yi wani ba zai shiga aljanna ba sai ka ce kin na wurinsu mm-hmm. wa in kana sun yi da'awan cewa su ne abu na Allah ko wa ahibba wai su ne Allah نعم قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق kame da wasu ke su ne 'ya'yan Allah kuma su ne kadai suka fi son Allah shi yasa yi a baya karatu jiya ko wasu karnin da suke cewa in ma za a mutu azaba to kawai na wani lokuta ne kamar da awa ne ai dole da awa kama hujja yake kawo ai hujja yake kawowa da sau da haka suka ce ba mai shiga a aljanna sai su kaɗai sallah ba haka bane al'amur lai salamu sallalai hmm. bala ben aslam wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih ladan sa auren Allah wala khawfun alaihim yanzu mutuwa ba baya tsoro abinda zai kamfurunta abinda zai fuskanta gaba wala hum yazunu abinda zai bakin ciki kuma duniya Ba baya baya wannan khawfi وقالت اليهود وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى نعم. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب نعم. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون الله سبحانه وتعالى آه وقالت اليهود yahudawa suke cewa laisatin nasara ala shayi nasara fa ba kowa ba ne fa na'am in ban da wa'yansu tsararru lalata Kare yahudawa suna against me tafiyar nasara na'am sun da suke da da'awan bin annabi isa wakalatin nasara su ma nasara suke cewa laisatul yahudu ala shayin yahuda ba ba kan dide suke ba hmm. ba fa mutane kirki ba ne su kaga wasu suna zagin junansu suna aibinta junansu wani ce wani mutumin banza ne wani ce wani mutumin banza ne wani ce mutumin banza ne wani ce mutumin banza ne Allah ya ce wa hum yatluna kitaba dukan su ba akwai littafi da aka ba su suna karantawa hmm. Allah ya ce kazalika haka kar kowa ya damu kazalika haka qala allazina la ya'lamuna mithla qawlihi haka ne misalin allazina la na wanda ba su da ilimi su ma suke fada daga cikin mutanen ka mithla qawlihim kwatankwacin kwacin zancen su Allah ya ce fallahu bai bainahum Allah madaukakin sarki zai musu hukunci zai hukunta tsakaninsu yawmal qiyamati a ranar alqiyama bima kanu fihi yakhtalifun dangane da abin da suke sabani akai na'am wannan sun aibun ta wayannan wannan to me hujjan ku na'am ku ga hujjan ku wannan sun aibun ta wannan me hujjan ku in an kare kun sai a tattara su a ina sai a tura su duk a tura su sai wuta sai ai kuma mutane sai ke bane ai annabi ya bayyana muku na'am ah, ai annabi ya bayyana muku kuma ya ce ku bi Allah sai ce su fa ba ba buzo musu wannan ba shi yasa Allah yake cewa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna kuna rasul ويكون الرسول عليكم shahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه Allah ya ce darajar al'umma manzon Allah muka sa ku al'umma adila ce mm. wasa tare adila adilai kuma za ku yi shaida akan al'ummomin duniya da suka zo suna musun annaba su zo musu da a wannan ba sai kuma manzon Allah shi kuma ya zo ya tsaya su yi shaida akai to saboda haka Allah ya ce su za a musu hukunci ranar alkiyama dan da abin da sau kasance ciki a me suke sabani a ciki Allah ce wa man azlamu mimman ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها Allah shi ba da wata ala ce wa min azlamu mimman mana'a masajid Allahi an yi zukara fi hasnuhu wasu a fi harabiha. Allah ce duk duniya an ce wa min azlamu sai zama la'ahad azlam babu wani mutum da mafi zalunci akan kasa mimman sama da mana'a masajid Allahi. wanda ya hana wani al'amari na ɗakin Allah an yi zukara fi ha ismu a daga darajar suna Allah a ciki mutumin da ya hana wazi a masallaci karanta ƙura'ani a tattauna al'amarin addini da wanda addini zai daga taron tafsiri ya ce ba za a yi ba amma misali ba wai a ce ba ana a, kawai sun hana wa'azi ne sun hana a yi sallah wannan ana maganan irin farnan da sai ka ga kawai za a zuwa ce ga wata gwamnati ana kira sallah wana dami su hmm. sai su ce to a daina sallah a daina kira sallah to kaga irin wa'in na hukunci na hawan kansu amma yi masallaci misali ana gyara masallaci ne a to wannan daban aiki ake yi ya halitta gyara masallaci a tsaftace masallaci kamar yadda aisha ta fasar wato hadisi to wanda babu azzalimi duk duniya sama da wanda ya hana ayi bautan Allah a cikin masallaci kuma daga sunan Allah wasu afi kharabiha kuma kun gani ko yi kai kawo don ganin an tarwatsa masallacin ma an rushe masallacin wanda wannan ayan ta sauka ne don gani da wani sarki azzalimi wani shugaba azzalimi da ya rushe masallaci hana abautawa Allah ula'ika ma kana lahum an yadkhuluha illa kha'ifina duk masu wannan dabi'a Allah ya ce a rayuwarsu kan duk inda suka shiga to ba za su samu kwanciyar hankali ba face za su fada cikin zuru hmm. da tashin hankali lahum fi dunya khizyun a rayuwarsu na duniya akwai bakin ciki wa lahum fil akhirati azabun azim a kuma rayuwarsu ta lahira akwai azaba wanda yake mai tsanani na'am ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم الله يقول لله المشرق والمغرب ملكا الله ne abinda mafitar rana gabas kenan da mafaɗanta fa'ina ma tuwallo duk inda aka karkatar da ku musamman mm. wajen hulato nan ne amincewan Allah alƙibla zatin Allah take saboda haka duk da kuwa karkata ku yi sallah wannan yana magana malaman fikihu suna fitar da hukunci misali a ce ka zo gari ka san cewa ina na alkibla ba to duk da ka fuskanta alkibla ne duk inda ka fuskanta alkibla ne nan fasamma hula nan ne alkibla nan ne zaton Allah inna Allah lalle Allah wasi'un alim Allah madaukakin sarki mai yalwa ne kuma alimun masani ne haka a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yana kallon alkiblan mutanen da suke nasara sai suna da awan cewa ai sun fada kuma nan gaba kadan zai zo mm. ya fara mai yin addinin su Allah sai karkata mu duk inda karkata da ku inda umarni na Allah ne to ku je ku yi bautan Allah kawai baka da matsala wa qalu sai suka ce وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وقالوا سيمتنا سكي تشيوى يهودك نند نسارا اتخذ الله ولدا أي الله ينادى سبحانه tsarki ya tabbata ga Allah da kan wannan yaƙida bal lahu ma fi samawati wa ma al ard abin da ke cikin samai da kasai mallaka Allah ne kullu lahu qanitun gaba daya suna wa Allah da'a da biyayya mm. badi'us samawati wal ard badi'us samawati wal ard wa idha qadaa أمرا فإنما يقول له كن فيكون الله سبحانه وتعالى يكتب بريء السماوات والأرض Ubangiji subhanahu ta'ala ne wanda ya kage halittar sammai da ƙasa bai kuma gani daga wurin kowa ba Wai za idza qada amran idan Allah ya hukunta wani al'amari ya faru to fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Allah yana ce mun abun kawai faru ne abun sai kasance na'am kasance kawai sai abun ya kasance saboda haka ubangiji ba ya koyon komin a wurin wani na'am duk wani samfurin aiki a rayuwa dole ne ka koya a wurin wani amma ba Allah ba na'am وقال الذين, وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم نعم. تشابهت قلوبهم قد الآيات لقوم يوقنون الله سبحانه وتعالى shine wanda kowane abu da kake gani yana rayuwa Allah ya kirkiro shi ya farar da sama ya gina ta ya yi kasai ya gina su hmm. ya ce tsarinsa shine idan ka ba amran in yana son abu yayu fa inna ma yanda abun yake ya kulu sai ce lahu ga abun kun kasance fai kun sai ga abun na kasancewa hmm. wa qala allazina la ya'lamuna wanda ba su da ilimi jahilai sai suka ce laula yukallimuna Allah to me na Allah ba zai magana da mu mun ji yayi ko me yayi magana da mu mana hmm. auta ci na ayatun ko ya koma wata aya da zai tabbatar cewa kai annabi wani mala'ika ya zo ya yi sanarwa ce to wannan mamuda annabi kazalika Allah ya ce haka ne qala allazina min qablihim haka da suke bayan suka faɗa ai hmm. suka ce wannan wace sun ga Allah hmm. misla qawlihim kwatan zancen Allah ya ce tashabahat quluhum ai can sun da kafirci ne kamar ce cewa suke da juna Allah ya ce kar bayyana da la'ayati hakika mun bayyana ayoyi yuki nuna. ga ainihin mutane domin su zamanto suna da yaƙini mun bayyana ainihin cikakke le kaumin ga wayansu mutane yuki nuna wayanda suke da ne ta sanin Allah kuma dan su ƙara yaƙini Allah riga bayyana ayoyi kuma sun dauke ayoyin kuma ya zama su izina kuma su yi wa'aziya na'am inna aqsalaka bil haqq wa nabira ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ما جدت إنا لليمو نون الأبنى الله شيد ƙasaitinsa ba wai da wani ba بيتي bai taimaka ma Allah Allah bai قوة taimakon kowa amma kai kake neman taimako ni ina nema kai kana so keki kowa na so neman taimakon Allah su wa ta'ala Ina mu arsalnaka bil haqq mu muka turo ka da gaskiya hmm. bashiran kana mai bishara wa nadhiran kana mai gargadi da wa'azi ji Allah subhanahu wa ta'ala wala tusalu an ashabil jahim wanda yaje kan gari ya saki Allah tabaraka kai kai tambaya kan me yasa za mu sa azaba aka tare shi Allah ne turo manzon Allah zuwa duniya na'am aike biyu Allah yau manzon Allah wanda ya sifanta shi na daya ya nuna annabi rahama ne shine ayan أنبيائه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين wannan ayar Allah ya ce mun turo ka ne don ka zamo rahama alheri ga duk duniya baki daya wannan kenan idan muka je wancan kuma na gaba Allah yake cewa a can ba ba saba'i ba ko saba'ale ko abin nan Allah ce wa ma naka illa kafatan wa ma أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن, ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله يقول وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا والله من تروك ومن تروك فاتي كافة للناس دكان دنيا kai annabinsu ne hada aljannu na'am bashiran kai bishara wa naziran kai girgidi walakin na aksarun nasi la ya'lamu sai da mutane da ba su da ilimi akan haka sun ki sun bice na'am manzo Allah ya zo annabi ne na aljannu yana ga musu wasi suna ga yatan shi wani na'am wani lokaci ana zuwa a fada manzo Allah manzo Allah ka ga yana magana can ya gama yana magana shi da sabai suka yi shi su ji mai faru ya gama sai ce an kuma masa gayyata ne na walima sabon suka ce Allah akbar kan na bukatan wa zai raka ne sai kowa ya ce shi zai bi annabi to suna jiran su ji ina ne aka to gidan wani mai sarki ne a jiya cikin kaji da kan awaki ko dai fadan gwani ne ko shugaban kasa an kare a samu yan sai ce wancan ku zo zo ne a kowane ku zazzaban da ba ma ba iya bin wurin saboda aljannu ne bakaki a wuri sai ce wuri za aljannu ne suka kawo mana gayyata kowa sai sauke hannun shi ba wanda zai bi wanzan Allah kowa shiru suna kamar sai dan mas'ud urni na'am Allah ya kaka ba mishi to kai ka za mu shi da kai da haka mazalla yake yi akwai sabon da in za a je wani wuri mazalla ya ce kai za mu je da kai ya ce tun da aka ce da shi za a je wallahi cikin sai kullum ruwa tun bin sai durari sai me zai yi kuma ya san da bayan da za a yi ma annabi tawaye haka suka fita da suka kusa daura sai manzo Allah ya zana wallahi zai ce tsaya nan karka fita in ka bar nan ba ka samu matsala dan ba ruwan su za su hamɓarar da kai Ya ce wallahi yana wurin manzo ya shiga ya shi haka manzo ya shiga cikin dajin nan ba mazalla ya fara mutu wa'azi sai ga aljanu na fitowa ta kowane nahiya wallahi sabin da ya ce yana tsaya ga sai ga wani abu kamar tsuntsu ya ga wani halittu daban-daban suna ta zuwa suna shigewa amma ya ce ya so ya gudu amma tun da nabi ce kar ya bar wurin wallahi na tsaye bai bar wurin can sai ga mazalla ya fito an yi wani akwai ran da suka sace kamar shi gayyata ya sake tafiya sabai sun nemi manzo Allah je ba su gan shi ba a sha je wa ne ga aljanna da gari ya waye sai ga manzo Allah sai hankalin su kwanta don a duniya an ka so ga tashin hankalin sahabbai a ce ba ga annabi ba hmm. shi yasa sai ake manzo Allah ya rasu suka birkice Umar ya so ya zari yace duk wanda ya ci annabi ya mutu ya kashe shi in ban da Abubakar kawai da yazo yace kai Umar zauna آية نبذي متعيه وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم نعم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الله يكرمني محمد بيزمو بفاتي كمان سورا النباوة ساكا نبزمو an gane ko in annabi Allah ya karbi ransa sai ku gudu ku bar addini ta haka na biyu shi ne umar ya nasu to sun ne manzan Allah su ganci so so gan ganshi da suka so ga manzan Allah sallallahu sallan daga yawaye suka tambaye sai ce ku ya kuri aljanu na wuri ka su suka kawo min gayyata kuma na tafi mazalla ya ɗiba su ce kun ga nan alamun da aka dafa abinci nan suka za da suke girkin su nan suka yi kaza nan suka yi kaza nan suka yi kaza hmm. shi ne mazalla ya koyar da mu wani tarbiyya idan kuka ci abinci kamar kasusuwa haka to ba a san warwa ku tara sha wani gefe a wani wuri Shi ne abincin yan uwanku aljiru kuma ba a yin tsarki ko ce bayan gida ko ya gole ya gole shi da kashi ya ce kuskure ne saboda abinci ne na yan uwanku aljiru duk dabban da aka yanka shi da sunan Allah to idan aljanun nan suka zo suka ɗauka suna ɗauka sai su ga tsoka a ciki ba kwa lura ku ga kare zai zo jujuna neman kashi galibi suna musamman bakin kare alzini ne haka ne zai faɗa sannan kuma kashin dabbobinku shine abincin dabbobinsu su haka ba a goge bayan gida da bushashen kashi annabi ya hana to haka mazalla ya rayu da sahabbai mazalla ya wazi da mutane ya wazi ga aljannu ya wazi ga dabbobi wallahi har gaban mazalla dabba suna kawo kara har gaban mazalla akwai wani rakumi ya zai na kuka a gaban mazan Allah yake cewa ya zai samu mazalla yake gaya masa cewa mai gidan shi ne ya bauta mai gidan tsawon lokaci to jiya ya je na cewa wai za zai yanka shi shi ne yake kuka to ya zo ya gaya mazan Allah sallallahu alaihi wasallam mazalla sai ce a je a kira mai rakumi sai Allah ya gaya mishi sai yake Allahu akbar wallahi ya rasulullah abin da ya faru kenan da kaga shi shi mazala ba bai da matsala min zai zai magana da shi to ai annabi ne na'am yanda kuke da bukatan shi mutane haka su ma wani suke da bukatan manzo Allah mm. haka aljanu suke da shi da manzo ya zo garin Madina ba korin su aka yi a wannan bangaren ba to ka shiga sace a gidajen mutane aka yawan ɗibar rigima da shi da wasu da da wasu sahabbai rigima ake rika dibawa zo su kwashe wasu kaya mutane a kai kara ga wanzu zalla sai zai dawo gobe don ba su da kunya wani aljini da ya zo wani sahabi ya rumba tsashi ya ce ka sake nufa fa in ba ku san mu zo mu ai nan muke zama zo wannan mutumin aka kore wa a nan wurin kaf an kore mu an koma da mu bayan duwatsu to za mu mutu ne ba abinci dole ko ya kuri da mu za mu zo mu ta saka mu kaya abinci mun gama zo Allah sallallahu alaihi wasallama ba abin da bai kaukara kyarkeci ya je rashin gaskiya kun san ko ya rashin gaskiya wani bawa aka ba shi target na zuwa wani adadi zai yi kiwo zai za a yantar da shi to ya kusan gama shekaru sai wani kirkiti kawai biyu wani akuya ya kama ba wannan idan ya bar akuyan da ya salon su wala ya samu matsala ba ma na magana yantar da shi ne ba to karshe su ne biya to haka dai ba wannan ya bi karkashin da gudun fitan arziki ya kwaci kayan shi da ya kwace karkashin da sai juya ya zage guda ya zage bawa sai rawa maki da buɗe bakin bawa karkashin sai ce ka tsaya kana wahalan banza kana kiwo a daji ga annabi na yafi na mutane wa zana samun aljina kai kana wahala a daji sai ce la ashe kirki na magana sai ce tsaya wurin ka ce na magana sai ce hudu na kwace akwai nan to saboda haka kafin ya zo fada wurin annabi manzo Allah ba da labari ku wannan mutum ba annabi ba yahuda ba ta san su lokaci ne kai duk tambayar da su manzo Allah na kuran wallahi ta Allah ya tsige shi hmm. da Allah ya Isra'i da shi aka dauke shi aka kai can masallacin Qudus aka sa kyara shi sama me ya faru ya zaba da labari suna son su karyata suka ce to kar mu yi sauran karyatawa ai mutane mu suna tafiya su sha musu ina ne fatauci yanzu ya mana bayan suna ina ne wala malaka ji ba haka yake kimo wurare dinga nuna mishi yake kimo wurare kusa a tsarin da Allah zai ga dama inda muke zaune nan mu a gaba tafsiri sai a dauko garin har mu sai ganin sai ta kai gida mu ni ma sa dauko kefi kai kofan gida sai ne ke gida ba mu da Allah ba zai ba mun ake bayar ba kai fa yanda kake mutum kake kai kawo kake bauta Allah haka komai yake yi na'am ai kun ji Allah ya ce zai wargaza kasa hmm. zai wargaza sama zai komai zai wargaza shi sai kuna hada ta aure zai kaf na duniya ta kone ne rizal haru ko hmm. tsirar dama hmm. kore ta ta cika fal da ruwa a kore sau da za da shi kuma mai da amfani za mu je mu sha na aljanna Allahu akabar Allahu akabar za mu je mu sha na aljanna ina shigan aljanna Abin da zan fara cewa kusan shi aljanna matan hura irin sun fi na duniya gaskiya su haka matan ka na aljanna shiga ne na duniyan nan dama an zai zo tare ne su su haƙuri mun ta zama a can sai ka duba na aljanna ga ce ranki da zai ni ji kawai min zobo mai sanyi ko ba haka ba kafin ta zo zobo ya riga ya zo yana ce gashi to ba yankin shi ba yi wala ba yankin shi Allah ya gafata ma labarkan giro ya ce ka kalli matan kana jina sai ka yi bai ciro shekara saba'in maka tashi ba sun ce ko shekara miliyan da tun da zai bazan fita ba a je zuwa ba fita ba ai Allah ya kai mu lafiya Allah ya kai mu lafiya sai Allah subhanahu ala ya ce ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى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 in mutanen ne wala ba su da kai ba wallan har abadan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi amillatuhum ba yahude ko ba nasare ba zai taba ba su taba yarda da kai ba hatta tattabi'a millatahum har sai in ka bi millatinsu na'am sai ka bi tsarinsu sai ka yarda da ababen da suke yarda da shi shine mai sai ka zama kafiri hmm. sai ka zama alamimi sai ka zama fasi sai ka kare ta Allah sai ka ce Allah yana da da ka sai su yadda da ke yake harkar shaidan ne yake shiga ciki kun ga da yawan wayanda suke illa sai shayya a ne kiristoci na irin arewacin najeriya nan ba su fiye samun natsuwa ban sun je kudancin najeriya sau ni na yi tafsiri a kudu shekara hudu akwai wanda muke zama da su haka hada taba ce monito me zai hana kai ba za ka zama musulmi ba kai ana baka tafiya to sai ce ka kyale su sai dunga zuba ashar sai ce ko katis ba su yadda da kai don wannan plato sai su ce wai kai ma wai musulmi ne sai zai su ce ka zauna a waje kuma a can wurin migadi ba sai daga ka shiga musu wurin ibada ba na ce to muku a ko ka ga yana taso daga nasarawa state ne na zo na delta state amma ga muna da biya masallacin mu sallar juma'a kusan ma ne nake musu liman ce ai al'amarin addinin ku gaskiya ne ba shi dai gaskiya zai zai zama musulmi don wannan abun ya da dami shi ya ce ba wai shi bai haka suke fuskantar wannan matsaloli ya ce ya koma da matan shi ne ma a shekarar da shi sai da ta zauna kullum tana kuka an gana su tafiya can ba da su tafi sai ce to amma musulmi ko na zai je bauta na'am to ga wannan harka ta shedan to bai huda ba zai da kai ba sai ka kurkuce ka lalace ka zagi Allah Allah ya ce kul faɗa musu inna hudallahi huwal huda shiriwa ta Allah shi ne shiriwa tsantsan kuma shiriwa wala in tabata ahwa'ahum amma da za ka bi soyayyar zuciyarsu ba'da allazi ja'aka min al-ilmi bayan ilimi ya zo maka daga wurin Allah Allah ya ce malaka min Allah mai waliyin wala nasir da Allah madaukakin sarki zai maka hukunci to babu wanda zai iya kasancewa a ce wani wali da zai kawo agaji ko wani mai taimako hmm. wanda zai iya zuwa ya kautar da kai na'am Allah ya ce الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يقفر به فأولئك هم الخاسرون الله يقول الذين آتيناهم الكتابة للي وأن دا مكباس للتابي mun ba su a taura annabin Allah annabi Musa ba su injila da annabi annabi Isa Dawud injila eh, Dawud zabura lalle waɗanda muka ba su littafi Qur'ani annabi Muhammad da al'ummarsa Allah ya ce yatlunahu haqqa tilawatihi suna karatu na ilimi suna karanta shi su bashi haƙƙinsa na tilawa ula'ika nuna biyu to kaga irin wa'annan su suka yi iman da Qur'ani dawo saƙon Qur'ani su yi to karanta shi da Allah yake so ta hanyar ilimi wa ya kafur bihi amma wanda ya kafirce ya kafirce ma Qur'ani Allah ce fa ula'ika humul khasirun wa'annan su ne wa'anda suke tababu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala na'am ba ruwan Allah madaukakin sarki ne na'am ya bani ابتغائي اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين الله يساكي كلا بنو إسرائيل ياكو آية النبي الله ياكو إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم كنتم نعمة نعمكم na ba ku ni'ima na girmama ku da annabawa da yawa daga cikin wa anni faddaltukum ala alamin kuma ne na bibita ku akan sauran al'ummar duniya baki da sallace wata ku yawman واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون Allah subhanahu wata'ala ya ce ku banu Isra'il da al'ummar a ne Muhammad ku fa sani ba wata goyo mani bayan Allah ta kira ji tsoron Allah a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah to fa akwai wani ne nan a gaba wanda Allah ce take lullube arni kafiri munafiki hal ataka hadithun ghashiya هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية تسقى من عين آنية نعم. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسلم ولا يغني من جوع نعم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية إن شاء الله في جنة عالية Allah yake maganan yinin da iyama. wata ku yawman ku tsoron wani yini to wannan yini shine muka karanta na sosul gashiya na'am Allah yake hakika in ka fassara da hal bi mana labari ya zo maka lallai kan kana da masaniyan wani yini gashiya hadisul gashiya labarin wani takurza wani rikita-rikita da za a fuskanta ran gobe kiyama domin suna alkiyama ne alghashiya mm. wanda take lullube arna take lullube sauran mutane takshan na bai a hawalihi saboda tsoratarwar da a wannan yin Allah ce wujuhu yau mai izini kashiya akwai fiskoki za ka ga wasu fiskoki a walakance kaskantattu amilatun nasiba waɗanda sun yi aiki tukuru amma kuma cikin wahala bidi ake ba lawa ciki ba ƙalar rasuluhu ne Muhammad yake cewa mana hadasa fi amrina hadha balaysa min man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun haka Allah ba dai sarki ya za a shahar da su daga wani ruwa mai tsananin zafi duk abin da za a ba su na abinci za a ba su ne wanda yake daga tsori shine wani ciyawa wanda yake mai kaya wanda la yusminu wala yi guni minju in nan ki baya sa ti ba baka yin kiba baya wadatarwa daga yunwa shi kuma abincin duniya kaga yana kara lafiya a cikin ciki to wannan baya kara lafiya Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya tsare mu Allah ya samu shiga cikin sa wani gawa da yake wujuhun yau mai izin na'ima wasu fuska suna cikin ni'ima inji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu da cikin Amin. to saboda haka Allah ce wata ku yawmin la tajzi nafsun an nafsin sha ku ji tsoron wani yini da zai zo da wata rai ba ta iya tallafa ma wata rai da komai wala yi kuma domin ha ko ba za a karbi wani abu na fansa a hannun wannan zan ba wala ta fa'uwa shafa'a kuma ce to ba zai amfani ta ba sai an ba da izini wala hum yansaruna ko ba za a ba da agaji wanda za a ce a kawo taimako kuwa in ma za a kai sai wanda Allah ya ce a taimake sa a cece shi sai kuma ya cika sharar إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا وند الله يمس إذني كوي أكا يتدع بند فنع لا إله إلا الله الله سبحانه وتعالى يسامو جلم الجنة الفردوس يوم وظام za دارا إن شاء الله insha قسم kan lokacin mun fara karatu tun karfe a nawa dan uwa Dr. Muhammad bin Usman ya mana nasiha kuma mun ji karatun da ya mana kuma yana daga cikin alkawarin da muka ci zai yi kuma ya yi kamar na kara mai tawa ajiya profesa muhammad akara mai noma ya shigo nan da la'asar saboda wani abu da ya fi jiro masu dama ya zo da safe ne kuma da ya zo ba su zai gana da mai gari ba amma an gana ta hanyar sadarwa kuma zai sake dawowa garin amma zai zo saboda mai gari ya ba shi sarauta a wannan gari wanda ya zama gardi na wannan gari saboda shi ne gardin lafiya gardin kefi na masha Allah saboda eh, prof ne kuma alaran mai kuma mahadaci ne kuma masarar addini an gane ko kuma masarar tattalin arziki ne na ƙasa Allah ya dace da mu masha Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. tambayoyin da yawa. To, to za mu amsa wanda ya sawaka insha Allah. a wannan ta farko ta ce mace ne aka sake ta saki daya ya salam sai mijin ya ce ya dawo da ita sai bayan wata takwas ya sake sakin ta amma a nan kuma ce saki ne to za ta dawo a shi duk wani saki ka'idar saki ce duk sakin da aka yi shi a ce saki uku saki wuce kalma ɗaya ɗaya ne wannan shi ne fahimtar malamai da dama tunda zamanin manzo Allah ya saki uku ya ce da ne saboda haka in kana son ka saki matar ka sake ta ɗaya bayan ɗaya ne an gane ko za ka har yanzu kenan akwai dama guda daya wallahu alam wannan tarihi ta ce malam mutum zai iya yana son ta tahajjud ya kalli qur'ani a waya tambayar ta ta biyu wani ne ya cewa matarsa wai a wannan waje a ne alqur'ani Allah ya ce mata kafin azumi da sallah wato yana nufin tana haila wannan kala ta to Allah ya sa mu dace gane da sallar nafila in kin duba Qur'ani dan gudun karke barna wannan ba laifi ne an gane ko kuma a wani wuri ne Allah subhanahu ta'ala ya ce kama ta yi sallah a akwai wura Qur'ani muna ai inda yazo a cikin Qur'ani shine yanda muka faɗa yake mu bayani Allah ya ce saukar da Qur'ani ne annabi ya bayani kaga wurin kenan domin a muhammad kuma Allah ya ce bai kara hau da ya ba kuma Allah ya sarki yake duk abin da annabi zo muku shi karba kurku kuma ta kuma rasulu fafazu wa ma na hakum an fasahu wa taqullaha inna Allaha shadidul iqab duk warin kenan ya yasa Allah ya ce ma faradna fil kitab min shay in ba haka ba a matsayin kare ta kankare Allah ya ce ma faradna fil kitab min shay ba abin da muka barci ba mu kawo shi cikin alqur'ani ba yanzu sai ka duba sunanka ko sunan shi kin auruwa ne ki ga sunan sunan miji ga Qur'ani da gidan ke zama in babu ya kenan Qur'ani ne gaba kenan an ban sani eh kun ga ashe akwai abin da ake nufi na'am saboda haka wanzu Allah ta sau ya bayanin komai wannan shine kawai amsa komai da ka sani mu a mu yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da ya faɗa sallah ya bashi cewa shine ɗawainiya mm. na ainihin ne na ainihin wannan addini ya goya sannan ka koma ayo baka a magana a kan haila ai ya yi tambaya ya ce haila kazanta ke kai wanda Allah kuma yi mana bayani a kan najasa ce za ka shi kenan mu kawai fanta mu na wallahu ala wannan ta ce mace ne da mijinta suka ɗan ba sa magana mata magana baya kuma ba sa wani a a auren su nan illa yana zaluntar ta ne kawai karka ba matan ka zuwa tsawon lokaci ya kai wasu watanni har kusan hudu ba ka kusantar ta kana zaluntar ta ne in ta kai wata hudu kenan sai ta je gidansu a samu iyayenka da iyayenta su zauna in ba ka son ta ne ka rabu da ita kawai wannan shine shari'a umar ya taba kewayawa yadda umar ke kewayawa a matsayin shugaba yana ganin rayuwar al'ummarsa sai ji wata mata a daki tana shigan damuwa tana ta kuka tana maganganu ta yi wanka ta fito ta zauna ta gyara gado tana zaune ta ce ce ya Allah ba don tsoronka nake ji kana ganya ba da yau gado na ba zan ban shi kwanta shi kaɗai ba mara za ta yi zumi ke saboda sai umar washe gari ce a ji abinci ko matan da me ke da ita ta ka ce ai sama da watanni ke ka tura musu mazaje filin yaƙi suna shigan matsala sai ce to duk wanda aka tafi da shi ya adadin wayansu watanni ya dawo gida a sake kawo wasu sababbi kar ka taɓa yin nisa ka bar matanka zalunci sai ka samu iyaye a tattauna in baya son ta ce sake ta shi kenan magana ya kare wallahu ala wannan mai tambayar ta gaba ta ce mijinta ne in ta tambaye shi kuɗin ce ba ne sai ya ce babu to amma in ya shiga wanka sai ta dan buɗe wani sai ta ga kuɗin amma ba ta ɗauka mai hukuncin buɗe wata ta yi to killa ajiya ne kata yi sata fa killa kuɗa ajiya ne ah, ba za ta ɗauka ba ta yi ƙoƙari shi ma wannan matsala ce ta ta da zalunci ta ɗauka mishi kuɗi ta ɗauka an gane ko ba zai taɓa yi wa ba a ce miji ya ijama ta 'yar mutane a gida da yaya baya ba ta abu nan amma sai dai killa wanda take so ta yi bukatar ya ɗere wancan kasan kowa da halittar da makowa wani killa misali zai ɗauki mudun shinkafa ɗaya ba ta dan abu za ɗaya da ba na cira shi ta ganin ya kamata a ci a ƙara da nama da ɗan minerals da ɗan kaza kaga wannan na fila ne na dole ba ne ta yi haƙuri da wannan ne amma in abinci ne baya ba ta gaba daya to ba laifi ba na ta shiga rumbunsa ta zan dauki abin zai wadatar da ita da 'ya'yanta ba mata da ya sani ba wannan babu laifi akwai hadisi akan wannan na samu lada ma irin wa'annan dai amma kar ta riga yawan mishi bincike zai iya yiwa ba kudin shi bane kudin jama'a ne ba ne kudin jama'a ba ki bane ni na da wani aboki haka wallahi na da wani aboki a ce shi ma salihu ba ina na ake shi ma tare da shi wallahi amintaccen mutum ne za ka ba shi kudi ya yi ne wallahi ba zai samu kuma ku zai iya zama ga kuɗa jikin shi amma ko ba bai da kudi in ka ba man salo kudi yau ka ce idan gobe biyu kana so ko wata mai zuwa zai da dauko ba kudin kan nan kudin nan zai kawo maka kayanka ya baka to kaga irin wannan mata mace ta ga kudi ta ce ka kudin mai ce ya bai ba kudi sai ta ga kudin a ju sai ta dauka kudin mutane ne kuma mutane ne saboda haka kar ta saba da haka ba su saba ne da tattaunawa an gane ku don ta samu wannan damar to gobe za ta kwashe ko dai wani da shi wallahu ala wani mai tambaya ta gaba ta ce yarinya ce guzawara sai babanta ya kawo mata abokin shi ta aura ta ce ba za ta aura ba to sai ta auri wanda take so har sun haihu amma har yanzu ya ce bai yafe mata ba ya za ta yi zuwa za ta roƙe shi koya ba ai ba abin da zai mata bai fi mata ba ai bai da wuri mai bayi idan mace ta taɓa yin aure to ita take da hurumi ta aure wanda take so wanda hankalta ya kwanta mutumin kirki babanta ya yare hakkin shi ya riga ya sare ya riga mata auren farko ya fi wannan ba zai ma bai da alaƙa da ita ba shi yasa an yi irin wannan ai a a gaban malamin daurawa ɗan hizba mata ne tana son wani bawan Allah ne polis yana nima wata mara Allah Allah ta mai santa baban ya hana shi baban ya hana shi matar ta yi aure ta hayayyafa ta haifi yaya shi kuma ya ƙin aure har wani abu ya zo ya faru ko rasuwa ne ko rabuwa ne da wancan suka rabu ta dawo ya sake zuwa tare ya ce fa yana nan fa ya ki a aure shi fa Allah san mai sonta ya ce to ta amince ko baban ne bai so aka je wurin baban ce sam ai shi ko yana da wallahi bai so sai ba rai shi aka je ofisin hizba kai da yi Ibrahim to ai shi ina gina da yara ta ta da na ɗaya ta kiro babban aka fito babban da ta koma ɗan secondary school ne yanzu yana da wayon shi kai kana son mamanka ta yi aure ce tabbas kana son ne aure mamanka yake kwarai ya ce zauna ya zauna ya ka zama waliyinta shi kenan ni wani na zo ni ma auren mamanka a bisa sunan annabi a kan ke kaza ka ba ne ce na baka a bisa sunan mazalla ya ta koya da tashi kuta tafi babu ya an ɗaura aure ya ce ɗanta ya ɗaura mata aure shi kenan to kuma me a ciki ya'ya ba wasa ba Allah ya'ya ba wasa ba ta ga mu ya'ya ba wasa haka sai uban ya kai hakuri akwai da suna ganin don kai tiyara ta ta ya Ba ka da wurin kanta ba yi ta zafin ranka yi hakuri kawai ka je kan kannan ta ba su yi ba su haka ba komai da zama ke ruwa bi Allah kawai insha Allah na wannan mai tambaya ta sai malam wani bawan Allah ne ya samu azan ya kada wani amma ba musulmi ne shi shi ma zai yi mashi azumi to ka shi mutum ka sanadiyar mutum wani ka yi azumi kan fara da biyan diya ina da sharuɗa misali mutum zai je shagiya ya fito maka a hannunka baka sanar sai zai shagiya ya fito hanya kowa abin shaitan mai laka ture shi to kaga ba za a ba wani abin da yake kanka saboda kai ba ka yi sanadiyar mutuwarsa ba shine yake kan doka da sauransa ba wani abin da za ka je ka yi masa na nan sama mutumin da yake arni akwai ya mai kusa ko a cikin suna abu dawud ne inda mutane da kuke zama na amana da su babu tashin tashin hankali hatta diya ma da za a bada sun ce za a ba da rabin diya ne na shi a kan wannan shi kuma abin da ya shafi azumi wannan haƙƙi ne Allah da yake kai wa dan uwanka musulun saboda ladan ana ɗauka ana ba shi saboda ka rufa shi da rayuwarsa shi ga wannan ba za a ba shi ba amma wallahu a'lam amma da abin da ya sanya zuwa cikin wannan hadisin shi ne za a bada jiya ne kuma rabi amma da sharafin shi ma in kuna zaman lafiya to amma in dai matsala ya samu aka samu rigingimu na fitintunu zai haifar da matsala sai ku ya ku ya san ku samu sai ku ba don maslaha ta zaman lafiya amma wanda zai za a mishi azumi wanda na zai zo shi da musulmi dan uwanka an gane ko kuma ka biya diyyar shi ka yi azumi wanda doka na Allah ka biya kuma shi wallahu a'lam na'am a wannan tambayar sai dai a maimaita an taba amsa ya halatta a yi hutun haihuwa hutu ana haihuwa kamar yaya da huta ta a a'a da Allah ke bayar ke mai kika yi kika yi da yake jirgin ke kika kada da wata mata take da alaka da haihuwanta wala ba ta yaushe zaki cikin me zaki haifa me yake cikin Allah bai ga muku ba a ƙarshen sotul kuma inna la indahu ilmu sa'a Allah shi ya san lokacin da za a yi tashi na wa yunzil gaisa mu wa ya'lamu ma ma fil arham Allah ya san me al arham ya faɗa abin da ya kunsa a wurin yarki da zaki haifa nan gaba ta fi a duk abin da Allah za su haifa an da su rayu Allah riga sani Allah riga san me za su haifa wani saka za ta yi ko likita ma ya fita ni ba an damu zami ce wannan ake ni da namiji ne na mace ne ina zai girma shekara nan zai kwana zai me zai fara cin abinci ina da ina zai sarrafa kafa me zai zama a rayuwarsa aure ne zai ƴaƴa nan zai a ina zai mutu Allah ya san wannan duka da kina ta ce in kin da kin huta ya fance wanda suke hannu kuma Allah ya kashe su ba inda su san babu kenan ba kuskure ne an gane ku ku ku yi tsari kawai ne tsari abinda sabai suke shi ne azalin suna tsara da matarsa ba ya sarta ya sarki ciki lokacin da maniyarsa zai fito sai dace ya zuba da a waje dama daga wannan ne Allah wata ala yake yin halitta amma irin wani magani ba ki san me illa da zai iya miki ba akwai side effect ko ce za je a sami wani roba don kan yawo kira kokarin ki hana abin da Allah ya hukunta ke na wasu malan suna ganin duk lokacin da wani alama a zo a kace kamar kin kisa ne za ku wannan kuskure da Allah a daina irin wannan aiki aiki yanzu yara kawai in gaya muku ko yana ce yaran ki kaza yaran ki hamsin duk ma da san qur'ani wannan tela wannan kaza a <laughs> ga muku damuwa ne yayi huwa Allah ba matsala ya ciki yin na zo kusa yara nawa ne <laughs> billahi lazi yara na wurin talatin ne da wani abu bakwai sun rasu yanzu ashirin da ko biyar ne da hudu suka saura karamar yara ke nan zuwa da gata na ba ita ne karama na karshe ita ne karama wanda ba ta da kai a cikin yara na wallahi ba abinda duk yaran ga sunan duk ba da tankwa kurani na zo da wani wasu na zuwa kani duk gemu za ku gansu da shi ta ba tana ta babban ɗan ta gemu ke da shi ustaz ne zai za mu kai shi madina shekara mai zuwa insha Allah duk ga suna sun gama da gidan su. daga teloli sai wanda suke da mayar su je makaranta su dawo su yi wannan aiki haka ake ma yara ba ronka da wani in kana neman kuɗi baka da sai kira ce kai da ya kawai dubu hamsin wallahi su kama ka to zai taɓa ne ba abin da ya taɓa ne ina kuma rayuwa na kuma ba zo Allah ya hana kara ya hudu inda na mata na da shi na kara billahi Allah billahi ba ce za nake ma ga su ma nuna musu waje ne ce mata da ba su kai fa shugaba ma na ga alamun dole ba ba zai kai fa a ran ba kullun na ko misali ba wallahi ba sai an kai hudun nan ba hikima ne ba akwai tsarin Allah ya cike fa kar mutum yayi wasa da abin da Allah ya tsara ta zuro maka ma ya mata a hana su mazaje kai ka ce ba za ka kowa ta zo wallahi ce tsaye ni ko mata da ya zance ta su ranar da Allah domin na san Allah ne yake ayi me matsalan ka baka da damuwa ba ai <laughs> ba da damuwa saboda kai abin da Allah ya didi shi kawai sai ka rabu lafiya ka cire Allah shi ka jurgun da Allah ya saka masa tun bai mutu ba ya ce me alaƙar ka da talauci halittar Allah ne ba ruwan ka da shi arziki halittar Allah ne ba in Allah ya zai kawo maka roƙe sai kawo maka wani malamin da zo ke jin katon shi ke cewa ka roƙi Allah ba kuɗi fa ba wani ci Allah rufa muku asiri ya ce laifi kai ka faɗa a fili Allah ba kuɗi ko biliyan ɗari ka fara ne ba wani ya ji ɗakin ka a ba ne na roƙo Allah ya ce kulo su yaran Allah kuɗi wani bala ne ce ne kai wani kana ba da musu lokaci kan roƙe ce kai na roga ai ba roƙe ka ba Allah ya roƙe wani jiya ce kuɗi kake so ya ce to ga miliyan uku ka fara bukata biya ko biya ba ka roƙi Allah ba ba ruwanka da wani matsala roƙi Allah kawai bauta masa shi ke ba da komin billahi lafi na ce a nan ne sakaran jiya mai gari yi ki labarin na da ya taso a kai ya ga mana yau bai gari nan sarkin wannan gari daga cikin manyan da Najeriya za a da nasu ilimin boko da komin da shugabanci da wani sabu za a sashi a cikin waɗanda suke cikin manya haka Allah yake abu shi ba karka damu kanka da ka bar Allah ya maka abu in ka bar Allah ya maka abu to kai baka da matsala amma je ka yi dabara ka ce to salarin ka nawa ne za su yi magi za su billahi zai in salari na shigo yau ina iya kashe shi yau kuma next year in ma zan dawo ganin zan zo na rank din professor Allah ya kai mu da lafiya saboda next year zan shiga associate ka bar ma Allah mana abun shi ka sa kana kana kirga wani dabaran me kana samu yau in dai ka yadda Allah ne yake yi ni kuma na girma na ga mu da ya haife ni haka yake ana biyan shi albashi ba mutane gini mu muna ciwon da muke karwa mu kai kai an taba sa girki a gidan mu. wallahi wani kan shi zo yana ce a sauke ruwan nan a ba shi garin ya bi shi kuma ban kwana ba Allah ya kawo mana abu an ga muku Allah wasa ne mata ba ta da matsala fa ka aure su fa wallahi Allah ka aure su Imam Ahmad ya ce Imam Ahmad ya ce inda ya san a ce ya mutu bai da mata ya ce to wallahi in ya je minti uku ya mutu sai ya aure yau saboda ya je gaba Allah ga mata ah, Allah mata ba matsala ne fa Allah arziki na cikin su suna kana auren su arziki Allah na kawo maka Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu za ka shugaba za ka kara mata mijina wannan tafi mijina ne lafiya ba shi da lafiya da yi azumi ba to kuma bana yana yi amma yana shan wata to wancan zai ciyar ni eh in dai mutum jimowa mutum na samin kansa a cikin wahala na na rayuwa na abin da ya shafi bai yin azumi to wannan kawai mu dauka a ka'idar da Allah ya fada wa alal ladina yuqunahu fidyatu ta'amun masakin kawai ciyar saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ko illa ma ataha wannan kawai shikenan an shige wurin insha Allah wani dai akwai kara da yana maza masha wannan wai take cewa tana sana'a ne tana yi tana kaiwa shagon mai gidanta to idan ya sayar baya dawo da malam haka kuce wannan ya ba su amma ya mai zuwa mutane malam masha Allah sai ta canza shago tana kai mu wani in ya tambayi bashi sai ta ce babu in ya tambaye ta ya sai ta ce ta boye ta ce babu to malam akwai laifi wannan boye wanda take saboda da ya gani sai ya raba ta da shi masha Allah kuma baya daukan nauyin ta a gaskiya da cewa dan kwatanta daukan nauyin ne kusa ko na abu wai bashin mata da miji ba fi biya ba amma idan ta ci naka ya fata biya ka ci nata sai a yi sulhu ko ba haka ba to wannan gaskiyan magana sulhu za ku yi don ba wani fata wanda za a ce ki mishi kaza a'a mata fa da miji ba fa wasa ku yi sulhu don Allah tsakanin sulhu khair wa sulhu khair kun ji ran ya fara akwai alheri sulhu don Allah a yi sulhu kuma ki rika dan dabaru in ya dan nemi dubu hamsin ki dan kawo goma ki bashi an gane ku illa wasu mazan ne suna da matsala in yi karkato yana samun kudanar matan shi to kullum zai ce ta babu ne shi kuma kuma ba mai da hankali ba za ta zo ta jina da wani gida a wani wuri da ya jawo ta mata ya jawaro don akwai mazan da za a gaina da mata sama da watanni ko shekaru wala na gida ba sani ba suna nan abinsu wallahu alam na'am wannan mai tambaya ta gaba ta ce mutum ce mace ne take ciwon haƙori sai aka ba ta magani aka ce ta liƙa a wurin to ta liƙa ne ne hukunci ba mun amsa wannan aiko na aiko wannan babu komai insha Allah ta'ala illa kawai in dai ya zama nau'i ne na abinci da zai shige baki to sai zama to wannan rashin lafiyar sai qualify din ta kare azumi kawai ta biya dan ta sa kanta damuwa an gane ko amma za in ba kamar nau'i ne na abinci zai iya shige mata kuma ta haɗe shi ba amma in anything magani da za ka sa ido ko kunni kuma ya je makoshinka ko hanci ka ji daushi-daushin shi wannan suka ce baya kada azumi domin azumi shi ana magana abin da ya shiga baki da abinci ka haɗe nan ko da misali majina majina haka misali wasu na ganin matsalan majina to ya ke nan mutum ya kai kaki ka kaja haushi ne da yawan malamai duk mazahib sun ce ba wani matsala a kan sabo shi dama yana nuna alaka tsakanin jikinka kai da kawowa amma in yana baki ne haka da yawa ka hada shi ka sashi shi suke ganin akwai matsala amma majina ka jawo shi ya koma shi bai da matsala to duk irin wannan malaman ce magana yi. wallahu a'lam wa billahi ta'ala wannan ne menene hukuncin sarka da take sa matar ɗanta ido take hana shi ya sauke nauyin wanda Allah ya dora masa wallahi haƙuri ne kawai zai yi don wani lokaci ya nemi wai wani gida ya kai maman shi ya rika girmama maman shi sosai da ne ba haka wallahi akwai matan da wallahi suna ba su barin mazaje suna tafiya da iyalansu kuma su uwaye suna da ƙarfin haƙƙi a wurin dakar uwa ta yi tana sa ido kaga za a haifar da matsala kenan don inda ake samun dama ka je ita uwa tam su fara riga ya sun ci tam su sai ta zo ta ce za ta kuma ka mata ita kuma ba irin matan da kai kake tunani bane misali killa ta ne wata angon su ne yar kawanta ne in ta sa gaishe ta ko ta dan sai mata biredi da su tana kawo mata ita ba sanya ne da dabi'un ta yake ba sai ta na ce dole sai kuma ka aure ta kuma kaga za ta kawo maka problem ne a cikin abun nan shi kuma aure ana barin mutum ne ya ci matan da shi yankan shi kwanta da ita za su daidaitu sulhunsu a gida ba mai jinsu sau da Allah uwaye ku dinga hakuri ku daina shiga harkan mai nan don babin zarura inda wani wuri ka samu mahaifinka ta zana ka gina mata gida kullum ka je gaishe ta ku zo ba wai don a'a don maslaha don kana samu matsalar da za a samu matan ka tana da mahaifiyarka saboda wai zuciya suka ce bai da kashi za a iya samun lokacin samu wannan matsala kuma kaga ba za ka yi dalila maka uwa ba don in dai mata fita ta ce ka saki matan ka shirya ka saki ko baban sai don su malamai na ganin akwai tawilin cewa akan me kila matan ka halin suna ce ba ta da al'ada ita kuma maman ka killa su ta ɗauki wanda bi guna da ita su an zo sai tsuguna ta zo an yi al'adu yi tafi gidan boka yi an yi kaza an yi kaza to kaga wannan ba za ta ba da umarni kuma a yi wannan umarnin ba wallahu a'lam wa billahi tawfiq wannan ta gaba nasiha ce wata ta dubuto cewa akwai waɗanda suke zuwa tafsiri lati amma an sun zo sai su ce sai an ba su wurin wai suna da wuri ana saboda haka don Allah in ba a tashi kuma a jima. to shine ake nasiha cewa da Allah in dai suna da wuri to ni zan ba su shawara tafi da shi gida gobe sun tashi kawo su dawo ne kuma zan ba da shawara nawa shawara ya shafa gwanar shugaba ne nawa shawara akwai wani abu shugabanni don killa akwai abin da wani ito halin iska ne hmm. killa shugabannin matan da wasu ke zuwa lai hmm. to shugabanni suna da haƙƙin girmamawa a duk tsari idan shugabanninmu kuma kamar jiya amira na ga ta zo lai yau ma ta zo lai na gaba da ba rabi ta so a zuwa lai to idan su waɗannan suka ji na san su a gabane da nake zuwa gada nake ganin su idan inda wurin da suke zama ku ba su girma an gane ku suna da hakkin ku ba don duk wanda aka ce shugaba ne cikin al'umma wallahi al'azim yana da ɗawainiya abinda ma zai tsaye da shi ya zo lattin ma wallahi dawainiya ne ya zo yana shugaban da na faɗan nan kamar ita malama Rabi'a, akwai amirar ga ita khadija yanzu galibi a nan misali muna tashi ana za ka ga su kira iyalanmu mai problem mai kaza kaza a zonan inda damuwa su je kaga ba abu ɗaya kawai suke yi ba a kan so ku rika musu abin nan sun taso sun zo a ba da wannan girmamawa ai shi qur'ani ya ce a mammatsa a mammatsa a mammatsa ko yawware ina ta mana ku rika ba su wannan rashin ta ka ne muna ba da goyon baya amma shugaba ya haɗa abin gaba to muna roƙa ya haƙuri shugaba a shugabanninmu ko da sun zo da Allah ko da kanku dan matsa musu mun gane ko in ma an ware musu wani wuri wallahi rasu da girmamawa ne babu komai insha Allah Allah kuma ya datar da mu Allah ya sanya albarka a rayuwarmu masha Allah na ƙarshe Khadija Umar ta ba da dubu biyu na marayu wani bawan Allah ya ba da atamfa turmi uku Allah ya saka mu kowa da kai to sannan a sa yan agaji a cikin addu'a ka muka dawo mala sun kai da mata uku masha Allah a ah, yan uwanmu wayanda suke ba da